tsohon mai taimaka tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ta fannin hulɗa da jama'a don yin okube ya ce rashin sanin ya kamata ne kira da wasu ke ga shugaban najeriya muhammadu buhari ya murabus don jinya da ta same shi okube a wata sanarwa ya ce rashin lafiya da mutuwa na kan kowa da aka kiran shugaban ya yi murabus san ba matsaya ce ta tunani ba Don yin okube wanda ya ce baya mara wa shugaba buhari baya amma batun kiran ya yi murabus abun takeici ne a matsayinsa wanda ya fito daga yankin kudu ya ce tun dawowa dimokuraɗiyya alif da ɗari tara da casa'in da tara kudu ta yi mulki na tsawon shekaru goma sha hudu inda arewa ta samu hudu da aka yi da rayin mulki a 2019 ma ya sake zama a yankin arewa maso yamma tamkar martani shugaban pdp na arewa maso yamma ibrahim kazaure ya yi alwashin ko da buhari adawa za ta yi takara ta gaba pdp za ta samu nasara allah ya bashi lafiya ya zo mu kada shi warwas za mu kada buhari ina tabbatar maka buhari ya tsaya zaɓe za mu kada shi 2019 mu anshi mulki ba ma son mu ansa a wajen wani taga taga mun fi son wanda ake ji da shi mu kada shi shugabannin addini irin su Sheikh Tijjani Bala Kala Rabi na kiran yan siyasa su rika taka tsantsan kan lamuran mulki da demokuraɗiyya. kowace kujera yanzu ta mulki ta zama a bar tausayi wanda yake kanta bai san yadda zai kare da ita ba wanda yake so ya shigo shi kuma i hattara wanda ya bar kujerar bai san kuma me za a kirawo shi a ce masa ba nan gaba sai an kira mutum an ce ga mukami wallahi ya ce baya so domin ya zauna lafiya Allah ya haɗa shugaba Buhari da masu ba shi shawara na gari waɗanda in ya kauce za su tashe shi idan kuma ya tafi daidai su taru su taimaka masa. Koma dai me za a ce an ga mulki salo hudu a Najeriya na mulkin mallaka sojoji da fararen hula da suka daɗe kan mulki inda dawa ta yi kukan kura ta amshi madafun iko. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.